gefe biyu na rana da lokacin sallar ɗaf da fullowa ta take nan sallar asu faduwa lokacin sallar la'asar da tsakiya yanki na dare shi ne riba da kuma lokacin sallar ya tsalle munana wato kyawawan ayyuka da mutum ke wata a shafi suka dai mata mashi wannan ƙarfi tunawa haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce da sallama shi iyalanka da yin sallah ka jure Allah uwa wa tambayan Allah dai za ka ga da daban daban Allah ta gabawa kulawa da ba gaba da Allah ya ce mutunta sallah kiyaye salloli ki musamman sallar la'asar ba ta kulawa ta musamman a ku tsaya in kuna sallah saboda Allah ta baraka wa ta'ala kuna masu yin shuru kuna masu kaskantar da kanku Allah baraka wa ta'ala to saboda haka zama cewa ita wannan sallar da kuke ganin ta ba ce mai muhimmancin gaske ba ce karfa yake da alaka mai karfi ga rayuwar musulmi aka ya kujan wakar kasance mutanen za a tafi su gobe kiyama cewa mai shirgar da kuce ta kafa sai su ce ba mu kasance cikin masu sallah ba a shiga gida ko cikin waɗanda Allah ya bada labarin su cewa wasu gungun jama'a shudi mai gurbin wasu sai zama cewa yadda mutane ko zartar da sallah ba su kula da sallah ba da tabaraka wata alaci ce yadda mutane sun bi sha'awar su da suka ɗauki sallah ba ta da muhimmanci ba su ba ta kula wanda ya kamata a ta ba da kashi Allah ta'ala ce da salu za su haɗu da gayya tsayya shi ne wani mummunan rafi a cikin wata jahannama a tabaraka wata ala muna kariya wani kuwa ku bayan Allah ta sallah da ke ganin ta amarin ta magirman gaske ne ta annabta yana da girma amarin ta wannan addini wani mai girma kuma Allah ta baraka wata ala ya ba ta cikin ƙarfi a magirman saboda ka irin wannan sallah da ake magana a kanta annabawan Allah suka yi kuma Allah ya umarce su kulawa da wata irin sallah ce wacce aka ruwaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sifofinta tamannunta sharuɗinta yadda ake ruku'i a cikinta da yadda ake sujada da yadda ake dagowa yadda ake yin komi da komi a cikinta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar bai faɗi cikin hadisi ingantacce cewa ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yin sallah aka zama wajibi dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa kuna da kyakkyawan koyi a zo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka sai zama wajibi ne akan musulmi iyayin shi cewa yi irin wannan sallah yake umurta irin wanda aka roto daga mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani ya ku yan uwa yin irin wannan sallah irin wanda aka roto daga mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu yadda za a yi shi iya yin irin wannan sallah ya karanci sunna ya karanci isan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda cikin su aka ruwa da yadda annabi salatu wa salamu yayi tsarki yadda yayi alwala yadda yayi ikama yadda yayi kabbara harama karanta fatiha yadda yayi rukuki ga yadda ya dago daga rukuki ga yadda ya sujada ga yadda ya dago daga sujada yadda ya karanta tafiya bayan tafiya mai yayye sallame sallata bayan tallafi sallama mai yayye wannan shi zai taimake ka ya kai kan wa musulmi iya sallah irin sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma irin halin da musulmi suke ciki a yau da bukatar gyara mutane yanzu wasu su zaka samu su kula da sallah kula yadda ya kamata wasu ma matasa ba sa mayin sallah wasu kuma suna yin wasu ba su yin wasu wasu kuma suna yin sallah ma kawai a matsayin al'ada mun ga ana yi tambayi su a hukuncin kaza a cikin kuma ba su yi ba su nemi sanin yadda abin yake yawa da wajen mutane kuma suna yin sallah cikin gaggawa cikin gaggawa karatu baje-baje rukuyi baja-baja sujada ba ka iya kallon da ba daga sujada karka suka ka gani shi ba ba ba a ba ba ce assalamu alaikum abu saboda ka yi suka bi wani limami da ke dan kulawa daidai gwargwaro sai ka yi suna ta faɗa wannan sallah ta yi tsawo an wahalce sosai sujada mai tsawo yi mai tsawo saboda haka wata wata ba farkon abin da ake wa mutum hisabi kama ya kuyi owa ayyukan ta shi sallah sallan nan ta kyautatu ya samu nasara ya fi sallan nan samu matsala mutum ya gama samu matsala ko daga wajibi ne mutane su yi haƙuri da al'amarin sallah ba ta kulawa da musamman ba su beta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ta sallah irin Allah ya karfe kuma da ne abin da kuma mutane dauka cewa sallah kan ta cancanta a bata lokaci ta cancanta a lokaci kamata ya ci wannan cikin cewa sallah tabbas ya cancanta a fata lokaci ɗauka rayuwa tana da wasu hidimomi da za ka rika yi ba za su shanye maka awa ta aka ce wai sallah dole dole da ɗauce miki gudu wanda mai dace sallah in ta kai minti biyar za ka yi fada fada ya za a yi sallah ta wuce minti biyar alikai wajen kusan ashirin ta miƙa sunu inda ba tallafa da kamata haka da bada kula da tallan nan kusan yanzu ciki kun kalli abubuwan mu da shar'anta mu da daman gaske wanda ya kamata tallan da ita ce muke ta yi kullum ita ta rage mana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 أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى في دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة إموها وحافظوا عليها عدوها في الجماعات بخشوع وطمانينة وحضور قلب وهي عباد الدين وعنوان السعادة وثاني أركان الإسلام لذا أمر الله تبارك وتعالى بها النبيين والمرسلين أمر الله بها النبيين والمرسلين تباعهم إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال عن إسماعيل عليه السلام واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام على إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى آمرا إياه الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا وقال له أيضا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى وقال للأمة جماعة أشهدوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا تكونوا عباد الله من الذين قال الله تعالى عنهم مخبرا قالهم يوم القيامة حين يسألون ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المسلمين ولا من الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم وخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف فسوف يلقون غيا بارك الله لي وربكم ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم بالإجابة جدير الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قد الله الصلاة أنها عظيم منزلتها عند الله عالية واهتموا بها غاية الاهتمام وهي وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قالوا حتى وقد فقد أفلح وأنجح أسدت فقد خاب وخسر عباد الله اتقوا الله في شأن صلاتكم اهتموا بها وحافظوا عليها وإن شأن الصلاة عظيم جدا في الشريعة الإسلامية شاهد إذا مر بنا عيد من الآيات التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها يا أفضل رسله والأمة عامة بالصلاة والمحافظة عليها والاهتمام بها ذلك عباد الله على العبد المسلم أن يحاول كل المحاولة وقدر وقدر استطاعته أن يؤدي هذه الصلاة المأمورة كما أمر الله تبارك وتعالى بها ومعروف هذه الصلاة التي أمر الله بها هذه في هذه النصوص الكريمة لا يتأتى للمسلم بهذه الأحوال أن يؤديها كما طلبها الله تبارك وتعالى منه إلا بدراسة, بدراسة السنة بدراسة السنة الصحيحة مروية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح صلى الله عليه وآله وسلم أو قال للأمة صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي مسلم أما بهذا الجانب يؤدي الصلاة ما روية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهيئته وصفتها وشروطها وأركانها حتى قبلها الله تبارك وتعالى منه وتنفعه في الدنيا والآخرة أرجو الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا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 تقول له فيقول ترجع وانا الحمد لله رب العالمين